يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهكا أتشيق بنكراتمو na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na babban malami fu'ad muhammad muhammad abdulbaki fu'ad muhammad abdulbaki za mu tashi yau insha Allah ta'ala a wannan rana ta wato ainihin tara ga watan shida shekara ta dubu da 437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar 18 ga watan uku shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi akan hadisi na 37 muhammad fu'ad abdulbaki na fara da fu'ad muhammad na mai da sunan baban sunan abu na ɗan hadisi na talatin da takwas ko? eh? babu bayani khisalil munafik babin da yake bayani akan halayya da sufofi da ta'adu na munafiki hadisi na 38 hadithu abi huraira hadisin sahabin annabi abu huraira Allah yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama qal daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ayatul munafiki thalathun alamomin munafiki fitattu uku ne idan haddasa kazab alama ta farko idan ya yi magana in ya zantar da zance ya yi ƙarya wa idha wa'ada akhlafa alama ta biyu kuma idan ya alkawari ya saba wa idha tumina khana alama ta uku kuma idan aka amince masa ya yi ha'inci akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya rawaici wannan hadisi a kitabul iman shine kitab na biyu cikin sayul bukhari a babu alamatul munafik babin da ke bayani akan alamar munafiki babi na 24 cikin sayul bukhari wannan shine lafazin ruwayar imam bukhari wacce suka yi tarayya da imam muslim lafazin imam muslim game da wannan ruwaya a cikin sai muslim in ka koma za ka tara an ce an abi hurairata radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama min alamatin nifaqi min alamatil munafiki thalatha min alamatin munafiki talata haka shi lafazin sai maimakon ayatul munafiki ana min alamatin munafiki talata. idan ka koma ɗaya lafazin na ruwayar imam muslim an ce an abi hurairata ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maimakon anna rasulullahi min alamatul munafiki talata saboda haka idan ka kalli lafazin ayatul munafiki da lafazin min alamatil munafiki suna fassara juna kalma aya abinda take nufi alama alamatul munafik alamomin munafiki fitattu uku ne ko yana daga alamomin munafiki fitattu guda uku lafazin ayatul munafiki thalathun abinda ake nufi alamar munafiki wacce take nuni akan wanda yake yin wannan abin munafiki ne fitattun ciki guda uku ne talatatun guda uku ne alama farko ita ce ƙarya lokacin zantar da wani magana wata magana ko wani zance idan munafiki zai gaya maka abu sai ya ratsa karya a ciki sai ya faɗi ba yadda abin yake ba wannan alama kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta nan Allah subhanahu wa ta'ala ma ya yi bayani ta cikin alkur'ani a sura guda sukutum ta munafikai suratul munafiqun Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun Allah ya ce idan munafukai suka zo gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce muna shaidawa haƙiƙa kai manzan Allah ne tabbas haƙiƙa kai manzan Allah ne in ka ji magana za ka ji wato an faɗe ta da ƙarfafawa tabbas haƙiƙa kai manzan Allah ne kama ji ba ku kwanto to Allah yake cewa wallahu ya alamu innaka la rasulu Allah yana da masaniyar kai manzansa ne ko sun faɗa ko ba su faɗa ba shi da ya aiko ka ya fi kowa sanin kai manzansa ne amma su abin da suke faɗa sai Allah ya ce wallahu ya shahadu innal munafiqina lakazibun Allah na shaidawa kai ma ka ji ka kiyaye ba kai ba ma duk wanda ya ji wannan aya ko ya saurari karatun wannan sura ya sani cewar Allah na shaidawa cewar munafukai makaryata ne a kalmar da suke faɗa iyakatta bakinsu ba shine abin da ke cikin zuciyarsu ba so da haka ƙarya a magana fitacciyar alama ce daga cikin fitattun alamomi na munafiki a asali munafiki aka sani da karya a zance ba mumini ba idan mumini ya ɗauki halayyar yin ƙarya ya ara ya yafa daga cikin alamomin munafiki Allah ya kiyaye mu alama ta biyu saba alkawari shi ma saba alkawari in ka kalle shi ƙarya ce amma ta aiki saɓanin ƙaryar baki ƙaryar baki ka faɗi abu da ba yadda yake ba ko abin da ka ɓoye a rai daban abin da kake faɗa mutane daban a zance ta ɓangaren alkawari kuma mun yi da kai za mu haɗu a guri kaza ko kuma mu zo guri kaza a yi kaza ko kuma na ɗaukan maka alkawarin zan ma kaza to duk wannan wani abin da za a aiwatar da shi a aikace zan maka zan zo an fahimta to yayin da mutum ya to ya saba abin da ya ce zai aiwatar zai yi to ya zama makaryaci a aikace ko saboda bai yi abin da ya ce zai yi ba bai aiwatar da abin da ya ce zai aiwatar ba to saboda haka wannan ita ma ƙarya ce amma ta aiki saboda haka saba alkawari ƙarya ce a aikace saɓanin kuma ka faɗa abu ba yadda yake ba ko abin da ike ranka daban abin da kake faɗa mutane daban ƙarya ta zance da haka munafiki a maganganunsa da ayyukansa duka ƙarya ce wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadhibun ta da fitowa a cikin abin da ya shafi aikace aikacen su. alama ta uku ha'intar amana ya wajen mu'amala da hulɗa an aiwatar da ita wannan mu'amala ko hulɗa saɓanin yadda shari'ar addinin musulunci ta shimfiɗa addinin musulunci ya hukunta in ka ari abin mutum ka dawo da shi yayin da abinsa yake hannunka amana ce in karanci dukiyar mutum amana ce a hannunka kafin komawarta zuwa gare shi ka ba shi ita a lokacin da kuka yi ko a yayin da ya bukace ta in kun yi akan cewa duk sanda kan nema zan baka bashinka da naranta to ka ba shi a lokacin da aka ajiye wannan shine amanar da ka ɗauka ta dawo zuwa gare shi amma karanci kuɗinsa ka ƙi biya ya baka ajiya ka ƙi dawo da ita ko kuma zamanto cewar a'a magana ce ya gaya maka da bai so ta isa zuwa wani guri sai ka kai ta inda ba a so ta kai ka faɗe ta inda ba a so a ji ta to wannan amana ta zance da baka riƙe ba da wannan abu da ka ara ka ƙi dawo da shi da ajiya da aka baka ka ƙi bayarwa da abin da ya shafi bashi ka ƙi biya duka wannan ɓangare ne na amana ko ya zama na dukiya ko ya zama na abin da ya shafi wato zance kamar yadda malamai suke cewa har yana daga cikin amana harka ta ilmantarwa ka zamanto cewar kana rike amana ilimi abin da kasancewar ba kai ne kai bincikensa ka gano ka bayyana ba to in ka zo kansa ka ce kamar yadda wane ya ce kamar yadda aka samu a kaza kamar yadda kaza kada ka ɗauko ƙoƙarin wani ɗari bisa ɗari ka zo kowai ka hakaito ce wannan shine abin da muka cimmawa kai awa ka cimmawa an gane ko malamai suka ce amana ilimi ka danganta abin zuwa ga wanda to duk irin wannan amana ce haka abin da ya shafi an ɗauko yaro an baka an ce ka kula da shi a matsayin reno a a matsayin koyarwa to duk abin da ya kamata ka yi ga ɗan cikinka duk abin da ya kamata na amana ta wato reno ka yi to in ba ka yi ba ci amana saboda haka wani dina daga ciki wanda duk iwa sarere da irin waɗannan dangogi na amana to ya zama wato ya ɗauki halayya irin ta munafukai wannan a hulɗar bawa da bawa ke mun ambata cewar akwai kuma hulɗar bawa da mahalicci ubangiji Allah ce inna arabna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce mun bujiro da amana ta umarni yi nayi bari na bari ga sammai da ƙasai muka ce za mu ɗora muku wannan nauyi hatta duwatsu muka ce za a ɗora muku nauyin ku yi ku bari suka ce ya ubangiji ba za mu iya kinkima ba ya mana nauyi a ce za a rika samu a hana a ban mu dai masu yin duk abin da aka hukunta mana yi amma a ce mun yi alkawari mun ɗauka za mu kaza ko ba za mu kaza ba ya ubangiji ba za mu iya ba fa a baina an ya hamilna sai suka ki ɗaukan wannan amana wa ashfaqna minha suka ga wato ainihin wahalar ɗaukanta suka tausaya wa kansu kinkimar wannan abu wa hamala hal insan mutum ce a kawo nan zami tun ya ɗauke ta ya kinkima innahu kana zaluman jahula Allah ya ce shi dama mai yawan zaluntar kansa kuma mai yawan jahilci ya yi fice da jahilci da kuma zaluntar kai wannan shine tushe da asali sai wanda Allah ya iso shi da rahama da jin kai ka tarar da baya cutar da kansa ka tarar da baya wato ainihin harka ta jahilci ilimi ya riga ya bunƙasa a tare da shi na harka ta ilimi to wannan amana ta Allah zai sa ka kai zai hana ka ka hannu in abin da Allah ya ce kai ka ƙi ko kai ƙwangi ba kai ba yadda ake ba kai ɗosa ne to ka ci amana a mu'amalarka da mahaliccinka bari sai baka bari ba ka je kai abin da aka hana ka amanar da ka ɗauko ta ka bi Allah ka karya ka saba ta saboda haka wannan ina daga cikin alamomi na munafiki shine ike karya alkawarin da i da Allah saboda haka idan bawa mumini ikin kimi irin wannan halayya ya tattago abin da ba shine sifarsa ba ya ara ya yafa dangane da abin da ya shafi halayyar munafikai manzo yake cewa idza haddatha kadhaba alamar munafiki ta farko fitacciya idan ya magana ya karya wa idha wa'ada akhlafa idan ya alkawari ya saba wa idha tumina khana idan aka amince masa ya yi ha'inci ɓangaren abin da ya shafi alkawari malam muhammad bin salihul uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa wata lalacewa ta samu al'ummar musulmi har suna jin cewar wai alkawarin da suke yi ba mai cika ba ne har sai sun ce alkawarin nasu alkawarin ingilish ne ma'ana alkawarin turawa in kuka alkawarin da mutu ce wanne na turai koko na nan in mu nan ce african time kake nufi ko kuwa ko in african time ne ba zai cika ba ba zai cika ma alkodi ba halayya munafukai zai ba sabawa zai amma in ba african time ba ne to ba mamaki ka same shi a lokacin da kuka ci to bai kamata a rika samun irin wannan a tsakankanin musulmi ba ya kamata in za alƙawari a ce eh, african mumini african abin nan kai alƙawarin mumini an gane ko wato alkawarin musulunci zami saboda musulmi aka sani asali da cika alkawari halayyarsa ce umarni ne Allah ya masa idan mai cika alkawari wa aufu bil uhud innal ahda kana mas'ula wa aufu bil innal ahda kana mas'ula ko na kashi a jam'i saboda haka umarni ne Allah subhanahu wata'ala I ga bayi su zama cika alƙawari mumini musulmi abin da aka sani ya zama mai cika alƙawari in yi alƙawari har zuci har baki har aiki na gabbai akan wannan abin da ya faɗa a kansa yake amma ba ka zama kana sabawa ba ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'ance da zai iya zama dalilin na ka saba alƙawarin ba cikin malamai akwai babban malami dr al abdulmajid hashim da ya zo ƙarƙashin sharhi akan wannan hadisi ko ina bayani game da wannan hadisi sai ke cewa an keɓe waɗannan halaye da ɗabi'u guda uku da an bato a wannan hadisi saboda sun ƙunshi saɓawa wacce dama shine ko ita ce tushen da munafurci ya gino a kai sabawar abin da ke ɓoye da abin da yake sarari sabawar abin da ke zuci da abin da ya bayyana a gabbai ko a harshe akan haka munafurci ya gino munafukai sun ɓoye kafirci a zuci sun bayyana da musulunci a baki da gabbai wannan shine tushen da munafurci ya gino a kai tun asali to idan ka ɗauki waɗannan sufofin da aka ce su ne manya-manyan gaggagaggan alamomin munafiki za ka tara suna tafiya a wannan tsari na abin da ke ɓoye daban abin da ake faɗa a fili daban ci saboda maƙaryaci abin da yake gaya maka ai na fili ne shi kake ji ko amma abin da aka yi wanda baka san an yi ba yake gaya maka wani abu ne rufaffe ɓoyayye a gare ka to kuma abin da yake faɗa maka na filin ya saba da abin yadda yake a ɓoyensa kaga asalin tushen nan da yake kai ina nan bai sauka da kai ba a maganganunsa yace to haka idan ka kalli kuma abin da ya shafi saba alkawari kun yi magana da shi zan zo mu haɗu da kai a gurin ƙarfe kaza kafa ka saba ce a kai ma ka san ai ba wani matsala sai ka ji shiru shi bai zo ka taba wayarsa ya kashe ai dogaran ka da za ka taba shi a waya ka ce kana yana ka kusa koko to ya kashe ba waya ba excuse ba komai in ka gaji ka tafi sai dai kai ka gaji ra ka kama hanya ka tafi to kai ya kai ma haka ce abubuwan ne da yawa to da ka san da yawa ka gaya mun zamu ko kenan shi uzurin sa da yawa to wannan shi ma ka kalla ce to sabawa ce kenan abin da yake faɗa maka abin da kuka yi za ku aiwatar a aikace ba shine abin da yake ransa ba da haka ma bai damu da abin ba lantana har ya ce su ya kai kansu inda kuka to wannan ma ina nuna abin da ake cewa za a aiwatar ba fa ne abin da yake a rai din ba dan ba karfafe shi ba ƙarfin niyya da kuma aikin da zai taimaka a yi shi ice haka in ka kalli kuma a baka amana abinda aka sani asali ga wanda abu da yake ba nasa ba in mai shi ya bukata ya samu kayansa a matsayin aro ne a matsayin rance ne a shi ya kama ya ce ajiye min to du a asali a ga wannan abu lokacin da ya bukaci kayansa a bashi to wannan shine asali kai ma kuma ka ce a ah, ranta min kaza ranar kaza ga wata ƙarshen wata an yi albashi ka zo karɓa in na ji alat to ko ka taho kai inda wata ya ƙare ma ko ka zo ba sai na ji alat ba don ina da wani abin ma zai shigo a lokaci ko da shi zan biya ka to wannan bayanin da kai masa na cewar amanarsa ta dukiyarsa da take gurinka a matsayin rance za ta dawo gare shi an fahimta to yayin da ya zo ya ji shiru ila wani aka ci a wani ai sun yi tafiya ko zai da sai an samu sati kamar uku nan gaba sun yi tafiya ah, to wannan tafiyar ai ya san da ita tun kafin ya tafi da sati biyu ai an zauna an tattauna kaza kaza sai dai kai sanda ka zo ka ji ka ga rufe ka ya ha'ince ka ya yaudare ka to irin wannan kaga an saba a abin da yake na amana ta isa zuwa gare ta ba a isar da ita to haka mu'amalar munafiki haka take tafiya a maganganunsa a ayyukansa a ƙudurinsa to in mutumin da ike da imani ike kan turbar musulunci ya kwaikwayi wata alama daga cikin waɗannan alamomin to ya aikata abin da zai ragi cikar imaninsa ya aikata abin da zai raunata imaninsa da shi ya ara ya yafa ya ɗauki halayyar da ba a san shi da ita ba tasa ba to wannan shine abin malamai suke ambatawa dangane da abin ya shafi ma'anar ita wannan shi wannan hadisi wani abu da za mu goya da shi da yake da alaka da wannan bayani akwai littafi mai suna a tauhidul muyassar sassauƙan tauhidi wanda wato ainihin wani malami da ake cewa da shi abdallah bin ahmad al-huwaid ya wato ainihin rubuta shi a cikin wannan littafi ya ware wani bangare da ya ce annifaq bayani akan munafurci ce abinda ake nufi da annifa a harshen larabci ikhfa'u shay wa ighmaduhu boye abu da rufe shi shi ake ce munafurci asali rufi dungu rashin tabbas a abubuwa a baka abin da yake kawai walawala ita a shari'ance kuma abin da ake nufi da munafurci bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci da shirka a rai bayan yayi wannan bayani sai ce to nau'o'in munafurci ire-iren munafurci munafurci ba iri ɗaya ba ne ya ce nau'an samfur biyu ne nifaƙun akbar mafi girman munafurci babban munafurci ice itiqadi wanda ake yin sa a ƙudiri wanda mutum zai ƙudurce arnanci ina bayyana da musulunci a harshe da kuma gabbai wannan shi ne mafi girman munafurci mafi haɗari da muni Allah ya kiyaye mu na biyu ce nifakun asghar sai kuma ƙaramin munafurci amali wanda shi ya taƙaita iya a aiki amma bai shafi ƙuduri ba sai ce wa ilaika bayanu ga bayanin su filla-filla ice na farko munafurcin ƙuduri akwai matsaloli a ƙarƙashinsa matsala ta farko bayanin meye shi ice shine babban munafurci wanda mai shi yake bayyanar da musulunci ya kuma ɓoye kafirci a zuci wannan shine mafi girman munafurci hukuncinsa yake cewa wannan yana fitar da mai yinsa daga addinin musulunci gaba ɗaya kuma mai yinsa in ya mutu ƙarshen al'amarinsa shine zai kasance a can ƙarƙashin ƙasan wuta ranar alkiyama innal munafiqina fi asfale asfali minan nar yace shi wannan wato anin munafurci mafi girma yana da samfuri-samfuri a ƙarƙashinsa na farkonsa ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wanda ya ƙaryata manzan Allah munafiki ne babban munafurci mai fitar da mutum daga musulunci ƙaryata wani abu daga cikin abin da manzan Allah ya zo da shi ba sai ka ƙaryata duka ba ko da wani abin kawara ka ce shi ne baka yarda da shi ba cikin saƙonnin manzan Allah wannan munafurci ne babba mai fitar da mutum daga musulunci ƙyamatar manzan Allah ka ji bai maka ba ba ka son to wannan ma ina fitar da mutum daga cikin musulunci munafurci ne ke haifar da babban munafurci sai kin abin da manzan Allah ya zo da shi in an ce kinsa a kan kansa ya fi faruwa ga wanda suka rayu tare da shi duk da cewar wanda ma ya zo bayansa ya kan shi an fahimta ko amma ya fi bayyana ga wanda gashi gashi ita cewar shi da zai yi ido biyu da shi ya kashe shi kawai shi ne burinsa sai kuma na gaba shine murna da farin ciki idan aka samu ci baya a wani abu na addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci mana wani abu ya zama yau musulunci cikas ko musulmai sun samu wata matsala mutum ya ji daɗi gara haka ina ma ta fi haka to wannan munafurci mai fitar da mutum daga musulunci sai kuma kyamatar cin nasarar musulunci wannan duk suna daga cikin gaggan munafurci da suke fitar da mai su daga cikin musulunci sai ce sai kuma na biyu an nifaƙul amali munafurcin aiki wanda shi bai shafi ƙudiri ba wa fihi masail shi ma ƙarƙashinsa akwai matsaloli matsala ta farko bayanin me shi ice huwa amalu shay'in min a'malil munafiqin abinda ake nufi da karamin munafurci shine aikata wani aiki daga ayyukan da aka san munafukai da su yin wani aiki daga cikin ayyukan munafukai ma a baƙa'il imani fil qalb tare da wanzuwar imanin wanda ya aikata wannan aikin da munafikai suke din a cikin zuciyarsa da imani a zuciyar amma ya kwaikwayi munafukai wajen yin wani aiki daga ayyukansu ice hukuncin irin wannan munafincin layu yukhruju min al-milla bai fitar da mutum daga musulunci lakin lakinnahu muharram sai dai shi ma haramun wa min kaba'ir dhunub kuma yana daga cikin manya-manyan zinubai wa sahibuhu kunu fihi imanun wa nifaq me sa zai zama an samu wani nau'i na imani a tare da shi da nau'i na munafurci a tare da shi ya yi gaure wa idha kathura in kuma ya yawaita irin wannan munafurci na aiki ya yawaita zama to ya rinjayi mutum yana yawan afkuwa da shi mutum ya shahara da yinsa sara bi sababihi munafiqan khalisa ta dalilin haka ya kan rikide zama tsantsar munafiki sannan ya ci gaba da cewa bayani na gaba misalai na irin wannan munafurci me za ka iya gani ka ce wannan munafurci ne amma na aiki ƙaramin munafurci ne wanda bai fitar da mutum daga musulunci amma in ya ƙazanta yana mai da mutum munafiki zalla yace al-kadhibu fil hadith ƙarya a magana shine hadisin da muka idza idza haddatha kadhaba ikhlaful wa'd safa alqawri wa idza wa'ada akhlafa khiyanatul amana cin amana shine wa idza atumina khana alfujuru fil khusuma kafiya da kin rabuwa da kaucewa gaskiya a yayin fada ko saɓani ko tashin tashina da wani tun ya ƙi rabuwa ya ƙi haƙuri ya ƙi yafiya abinda ba nasa bai ce nasa ne abinda ya san da shi ce shi bai san da maganar ba kamar yadda muka bayaninsa a satin da ya gabata alghadar fil uhud saba wato ainihin yarjejeniya da alkawari irin wanda za a ce to mun yi da kai da ni ba sake yi wa wani kaza banda alkawari za ka ce mu haɗu guri kaza a yi kaza a su kuma alkawarin cewar a tsagaita wuta misali ko ka in taɓa ka kaka taɓa ni to irin wannan shi ma saɓa shi yana kai mutum ga aikata aikin munafukai munafukai aka sani da wannan irin yadda ake ta yi tsakanin Falasɗin da isra'il ce a zo daga yanzu mu da ku ba sake faɗa an yi yarjejeniya sai sun bari kun ke kun saki jiki ko sai dira muku sai su karkashe na kashe na shida a ala sala ma'al jama'a lalacin halartar sallar jam'i ina daga cikin ayyukan munafukai idan mutum sai dai sallar a kofar gida ko a cikin gidansa wani ka ce ma ga masallacin da yake zuwa sallah ba za ka iya faɗa Allah ya ce wai za qamu ila salati qamu kusala idan za su tashi zuwa ga sallah sai su tashi cikin lalaci jin nauyi ba sa iya tafiya su je a sallah da su a jami na bakwai ice arriya fil a'mali salih riya a ayyukan kirki ayyuka nagari san a san kayi san a gani Allah yake faɗa yura'unan nasa suna ƙoƙarin nuna mutane abin da suke na kirki wannan fa ya zama mana ruwan dare ka je kai kayan ka ba wanda ya sani ka tafi freedom ka faɗa ka tafi rahama ka taya tawo shi wanda kai dan shi ya san kai ba abin da yake boyuwa gare shi in abin nan alkhairi ne da zai isa ga waɗanda kaiwa su sun san kai amma sai an yayata yanzu ba ma maganar wai kai wani abin kirki kake so a gani a abin da yake wajibin ka ne lalle kai dole ne kana shugaba kula da waɗanda kake shugabanta haƙoƙinsu da suke kanka ka tsaye da su amma sai ka zo kayi kana faɗa muna ba ku albashi a kan kari to gwaninta kai kayanka ne namu ne ko wajibinka ne ka bamu in baka bamu ba Allah zai kama ka mun muku da sama dole kai mana ai mu ne mu ne an fahimta ko mun gyara asibitoci mun sai injina yanzu za a iya tiyata a kan kari ka bari ka ayi ka gani da kai da ubangiji me zai faru an fahimta to komai an mai da shirya wai sai an faɗa sai an yayata da abin da yake na farilla da na nafula ɗin da waye duka to wannan ba daidai ba ne asali aikin munafukai ne su suke kokarin in sun yi a gani a san sun yi don ka a ƙasa cikin lissafin kafirai su so suke dama ku da su musulmi ne to su aka sani da wannan to sai zama musulmin yanzu shi ma wannan ta'ada ta zama majiki ah, to abin mamaki karewa yanzu ƙur'ani dai a mu da sama da shi zancen Allah da shi ne duk kundin tsarin da Allah yake so a yi a ban ƙasa ko to shi ma sai a ce ka ba da dubu shida a shigar da ayyuka cikin masu sauka saboda a gaya mutane ta sauki kuma ya ce ba abin da ta sani dama ta sauka daga layin ƙur'ani an gane amma to tunda so aiki a nuna mutane an yi sauka to ka ba da kuɗi ita masa cikin masu sauka wannan kwana-kwanan nan ma fa ake gawo ka dubu goma sha kaza ta ma ta shiga cikin 'yan sauka Allah ya ji kan Malam Yusuf na cikin wanda suke kama mana limanci da nan wani lokaci nan baya bayan mai yake makoci shi ma an taba cewa ka dubu ku za sa yasa cikin masu sauka yace kar ta sauka shi wahalar da ya sha alkur'ani shekara da ya karanta bai sauka ba sai za a ce ba da kuɗi a ce yarsa ta sauka kar ta sauka a to aka sauke ta daga tsarin ta ji tsoron Allah an gama da ita karatu alkur'ani za a ce ta sauke ba ta sauke ba wannan ma fa biyawa kenan kawai daga bango zuwa bango ba magana har da yake ba wanda wajibin ka ne ka tsaya ka san alkur'ani kisa aka saukar da shi waratil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila sanuqri'uka fala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi bayani ne ga manzon Allah bayani ne gare mu iqra'ul qur'an manzo ya ce ku karanta alqur'ani wannan wajibin ku to amma sai ga wannan abin da kake na wajibin da ibada ci don wani aka halje ka wai sai kayi kururuwa an ji makarantar da ba ta sauka ma ɗalibai ba cika zuwa ba daddawa ake ba ba sauka ba to so suke a keke da keke karatun kaga ka amma a zo a yi gayyata a kira sarki a yi bindiga daram a ce sun sauka a ci abinci a watse kana gama naɗa su shi kenan sun yi sallama da makarantar saboda yanzu kuma magana za ka ce a zo a yi hadda kuma wuya ne da ita to duk irin waɗannan abubuwan sai mun kauce musu kar a shigo da riya in za a yi haddar a yi in saukar za a yi din a yi tafi sabi layi da da makaranta allo duk inda ka tsaya allon ka yana nan a gurin in shekara kai sai ka zo allon ka za a ci gaba da shi in an ce ka saukin ka saukin da gaske saukar kai ba bakin da baka biya ba kuma sai yaro na ya lugub sannan ce ka wanke amma yanzu ko ka zo ko baka zo ba za a biya shafi kuma ka shiga cikin 'yan sauka ko to duk irin waɗannan abubuwan sai mun kauce musu ina daga cikin ayyuka na munafukai asali san a san kaya abu yayatawa da yadawa na yi kaza na yi kaza ya zama wannan ba shine manufar musulmi ba to waɗannan su ne abubuwan da ya ambato a ƙarƙashin wato munafurci babba da ƙarami <clears throat> gaba ɗaya manzo da ya tattare shi mana ayatul munafiki talatu idza haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana idan kuma ka ɗauko ruwa ta gabata wa idha khasama fajara shine cikon nau'in shi sa malamai suke cewa ba abin damuwa ba ne dan hadisin da ya gabata ya ce halayya hudu wanda ya kasance ina tare da su suna tare da shi ya zama su sun zama shi munafiki ne tsantsa in yana ɗaya daga cikinsu kuma yana da wata halayya ta munafukai sai aka faɗi hudu a can nan kuma sai aka ci alamun munafiki uku sai aka faɗi uku malamai suka ce to dama ai ruwayar imamu sun tana ce mana min alamatil munafiki ta da fito mana da bayanin da ake nufi wasu daga cikin alamomin munafukai an fahimta ai kaga da aka faɗi cewar in yi magana ya ƙarya in yi alkawari ya saba in aka amince masa ya ha'inci an kawo maganar in zai aiki idan a gani ba a faɗo ba ko amma mun ji a cikin alkur'ani Allah ya ga mana yura'unan nas ko kaga kenan da wasu ba su kenan ba cewar lalaci wurin aiwatar da ibada ta sallah wai za kamu ila salati qamu kusala sai ka dauko ta sai ka ƙara da ita an fahimta ce to wannan an faɗi cewar ga abin da ya fi shahara ya fi faruwa ya zama galibi kuma suka fi zama daidai da munafurcin da suke kai na munafukan to su ne guda uku nan ko hudu abinda aka sani da mumini tsakaninsa da dan uwansa mumini irin rigima ta hada aka raba rabuwa yake aka yi sulhu karba yake amma ya ce ni da kai daga nan har ta yau tanadi an gane to ba san mumini da mumini da wannan ba musulmi da musulmi da irin wannan tsarin a duk abin da ya faɗa sai ka tsinci ƙarya a ci a duk alƙawar da kuka da shi sai dai ka yi haƙuri amma ba haka ba za ka ga daidai ba duk abin da ya shiga hannunsa mata ki ake masa rijiya gaban ki dubu duk abin da ya shiga hannunku ya tafi kenan rijiya ƙare kukanka ba mai jin jinka har cewa kai kai hankali za ku hulɗa da wani a yi a hankali ce ba mu gaya ma ba aka ga abu ya lalace mumini ai kalmar imani ma an faɗi ta zama abinda take nufi fa aminci al'amnu shine al'iman ma'ana duk wanda ya karɓi musulunci duk wanda yake kan tsarin imani abin a yadda da shi ne abin a natsu da shi ne sai kuma ka zo ka sa mutane ko kwanto game da kaga ka cuci kanka ka cuci addininka ta zara za a yi hulɗa da ɗan uwanka mai imani musulmi sai a ce kai mun fai da wani mun fai da wani mun fai da wani kun ga yadda aka kare wannan ma faɗan addinin su wannan ma fa irin su ne ko kana ba da hoton addinin ba yadda yake ba kana da ba da hoton kanka ba yadda ya kamata ka zama ba to wannan duk bai kamaci musulmi a same shi a cikin wannan tsari ba a ƙarshe hadisi yana sanar da mu haramcin yin ƙarya ƙarya haramun ina sanar da mu haramcin saba alƙawari ina sanar da muharamcin cin amana ta kai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addil ta ila ita mana wala takhun man khanaka ka ba da amanar wanda ya amince maka kakka ɓata wa kanka suna a gurin wanda ya yadda ya aminta da kai kuma ya zo tare da kai saɓanin yadda ya kyautata ma zato annabi ya ce kai har wanda ya ha'ince ka ma shi kakka ha'ince shi shi ya maka ha'incin kakkace sai ka rama ha'incin da ya maka sai ka fanshi a in kai haka kun zama ɗaya shi ya zama maha'inci kai ma ka zama maha'inci a kai kakka zama maha'inci ka tabbata a mumini mai imani mai amana wanda za a iya nutsuwa da shi Wanda wannan shine abin da ya shafi karatu abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fi mana salatu salam ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa ba'd wannan baya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai shi don Allah ina so a yi min ƙarin bayani A kan cewa waɗanne ayoyi ne ko addu'o'i da za a iya yi wa mai naƙuda ma'ana mai haihuwa a da sanda ina makaranta allo a cikin irin barori da ake bayarwa malamanmu na makaranta allo idan aka ce mace tana naƙuda ana tafiya can cikin suratu a tsarik wasu sama'i wa tsarik daidai inda Allah yake cewa ya khuruju min bayni sul sai a tsaya kaka karasa wata ra'ib din to ba haushe yana da wani abu na kamar kamar sulub din kamar wato sulubowar ɗa ne ya faɗo ina jin ban sani ba <laughs> kuma larabci ne ba hausa ba to wannan ba shi da asali a ƙur'ani ko a hadisance ka ce allah ne ya ce a faɗa haka ko kuma manzo ne ya ce a ɗauko wannan aya a tsaya iya nan an rubuta haka ba mai naƙuda za ta yi ba aya da ta zo da haka ba hadisi da ya ce haka bayani dai Allah yake a na cewar dan adam da Allah ya halitta da ya ce wasu sama'i wa tsarik wa ma'adara kama tsarik an najmu in kullu nafsin lamma alaiha hafiz sai ce me na falyan insanu min makulik mutum ya duba ya ga daga me aka halice shi bayani Allah yake akan halittar mutum falyanzur al-insanu mimma khuliqa sai ce khuliqa min ma'in dafin an halicce shi daga wani ruwa mai ingizowa mai tunkudo kansa manin ya so fita da karfi yake fita to shi mani nan da aka halicci dan adam ko ake samar da mutum daga shi daga ina yake tsatsafowa ya fito shine sai Allah ya ce ya kharuju min bainis sulbi wat tara'i ina fitowa ta tsakankanin ƙashin bayan uban da zai sadu da uwar da za a samu cikin wata ra'ib da ƙasusuwan ƙirjinta na ike tatuwa ike tatuwa sai je tattaruwa inda zai tattaru sai a haɗa su guri ɗaya sai kuma a samu ɗan adam allah sai ya ikon sanabo sarai da makamanta ka ji bayanin da Allah yake ana sai aka ce to ai tunda nan bayani ake na yadda ake sa kuma ga ta inda yake gangarowa to ya kharuju min bayani sul aka tsaya yana <laughs> to ba haka abin yake ba eh, abin da ya kamata irin wannan annabi ya sanar da mu addoyin da ake idan abu ya wuyata dama ba ana ba ake ji ba a harkar haihuwar wahala da shiga matsala da tsaka mai wuya sai manzo ya ce idan abu ya wuyata ka ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'al hadha na idha ita sahala Allah ba wani abu mai sauki sai wanda ka mai da shi mai sauki duk sauƙin abu mai wahala in ba a maka shi Allah kai kake mai da wahala wuya ta zama sauƙi to anan hikima faɗaka ga ka a tsaka da wani abu mai wuya haihuwa ba ta da sauƙi wahala ne da ita sai kake cewa Allah ba wani abu mai sauki sai abin da ka da shi mai sauki kai kake mai da abin da yake da wuya mai sauki a mayar min da haihuwar nan ta zama da sauki sai ga cikin sauki an haihu in ka rike wannan a matsayin addu'a daga bakin manzo ai yi, ko in ba haka ba akwai addu'a da manzo yake cewa inda an roƙi Allah da ita yana amsa <clears throat> da ya ji wani bawan Allah sahabinsa yana karanta اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إما تتكرن تاتزونا ستقويا تشيور أن تجعل لي الولادة سهلة ميسورة معنى يا Allah ina kama قفا ina roƙonka ina متبتد تشيور tabbas kai ne kadai abin bauta na gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai al'ahad ɗaya tallin talla ba irinsa a wanda ake nufa da bukatu ga ma bukatar na nufuka da ita wanda bai haifa ba ba a haife shi ba babu wani wanda ya daidai da shi a zati ko a siffa ko a aiki bayan gama faɗa wannan saka ci to Allah ka samun wannan haihuwa ta zama mai sauki a gare ni in kika yi wannan lafiya ni wannan ganau ne ba jiyau ba Allah cikin ikonsa kusan dai tun daga yarinya ta ta farko har na wanda aka haifa na taransu inda aka yi wannan addu'ar cikin yadar Allah dan wasu lokuta masu kaɗan sai kuma ka ga shi kenan an sauka lafiya ɗaya ne ma muka je asibiti shi ma kuma abin da yasa aka je asibitin ni zan fita gurin aiki yara sun tafi makaranta ba na son bata ita kaɗai shi ne kawai muka je aka haihuwa asibiti amma da sauran a gida lafiya lau shi ma na asibitin muna zuwa bayan na tafi gurin aikin aka sani a waya an sauka in dai an rike wannan addu'ar ana yi a yi wannan allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala da wannan da na faɗa ta yanzu aka goya da wannan insha Allah za a haihu lafiya lau sai kuma riko da sauran asbab dan amfani da zuma take kara jiki karfi da lafiya da jaririn hulba garinta da daga tafasa a sha musamman an to kusa da haihuwar tana sauƙaƙawa to irin waɗannan da abinci wanda suke za su sa jiki ya ɗan saki ba ya zama tsantsan ba a irin wannan lokaci to ana samun sauƙi cikin da Allah Allah ya sauke ki lafiya eh, na ya ce sai dai ta karanta ko ko za a iya karanta a tofa a ruwa in karantawa ta gagare ta a lokacin ta shiga cikin wani yanayi da take bukata sai da a karanta mata ko a karanta a tofa a ba ta shi aka yi ne eh, in ta iya karanta ta da kanta dama ubangiji ya fi son wanda yake cikin bukata da kansa faɗa in nemi a biya masa in kuma ta gagara ta yi da kanta sai a mata eh, ko ta haddace ba ta iya ba ko a faɗa ta faɗa ko kuma ya mata babu laifi wannan kuma yake cewa ya halatta in an gaisa a dafa kirji a ba aya ba hadisi kawai abin da ake bukata ka ba shi hannu ya baka annabi ya ce in kuka wannan gaisawar kafin ku tare hannayenku za a ɗige muku kurakuranku amma cewar kuma bayan kun yi kuma sai ka shafa a kirjinka wannan kawai gargajiya ce ka ba wani abin da ce eh, al'ada ce kawai

littafin hisnul muslim in ka je addu'ar da ake idan abu ya wuyata za ka sami allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hadan illa shi ta sahala ta ma wannan din da na faɗa in ka tafi guraren ina jin addu'a ko bayan sallah ne dai dan tsakankanin wannan gurin da yake magana akai in kana kana bude shafin zaga Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah da ka gane can ƙarshe walam ya kulla kufuwan ahad ko da ita sai ka shaida an gane to da ka ci karo da ita za ka tar da ita eh, idan kuma hakan bai yi ba wani bai sami sun musul din ba ko bai abin nan ba tunda muna da allo za a iya rubuta sai a kofa insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu